tunani ne ka gani ka gani sun doko mota sun zo sun aje ma a kofar daki na in yi magana ina ga wannan da iska da iska na ya zo ya sato mota ya zo ya kawo wannan kofar daki na aje eh, ba na so wannan abun da suna yi ba na so fa ni ba na rigima fa ba na yi fa ka gani ko abun da ina gaya maka kai kana kullum kana goyo bayan su anti bai kamata a ce ko da yaushe gidan nan ku ba ku zama lafiya ba faɗa da wancan ka duba in zan kwanta dare dare ana zafi ya zan yi to ki haƙuri mana ba zai zo ya ɗauke ta zuwa ina yi haƙuri ina yi haƙuri amma ba a gane ki haƙuri ni ba ma wanne ya kawo ni ba menene wallahi ne cikin farin ciki ne. na menene dan wani tunanin abin da musulmi ne. da kai kana wani magana musulmi zai yi maka wani abu menene ya yi in ji in yana da karfi anti da kin yi hankuri kin ji abin da zai to ina jin ka kin dai san ban biya din makaranta na ba nan na zo na same ki na yi na yi kika cin bari sai an kuya da to ka san me gana yanda yana yi ya zan yi to ya tafi ya je ya dawo ya je ya shanye giya da burkutu da kuɗin shi har sun kare kin sani hmm. ku shi ya biya kuɗi jesus wallahi shi ya biya shi ya biya shi ya biya oh, oh my god oh! ya biya sannan kuma kin san wani abu a ah! muka je siyan kaya da shi ya sai min kaya duk in ya siya sai ya sai min ah! da kudin shi da kudin shi ya dinga siya ya siya maka komai ai da suka dawo gidan nan ba ni da abokin da nake jin daɗi ka gani fa abin da yasa ba na son musulmi suna zagin alade suna zagin kare suna zagin burkutu ni kuma ina son burkutu ina son alade ina son naman kare ba kaman kaidin in an yi farfesu nashi da safe a ci da brand amma amma anti musulun ya ce ba kyau wannan abu ya ce cin shi ba kyau me yasa ba mu ba shi musulun din kai eh. mishi wayo mana ka a bashi ko dan soka daya ka gani dan sire kawai sire guda daya na nama alade ka ganin bai yi ba

wannan yaro da yana yi yana shige ma musulmi da yawa haka har tuna mishi abun arziki ko yaron nan yana so ya zama musulmi ne ba komi dai tunda mutanen nan musulmi dinan sun fara abun arziki har za su ɗauki krista su ɗauki krista su biya mishi kuɗin makaranta su siya mishi kaya to ba komi ma ya zama zai zama musulmi ki ba zan hana shi ba. Bari je in ai ko akwai abu da ke tsakani na ita ai da zama lalle sai kin sani wato ni da kai ka san ka namu ɗaya ne bai kamata ka je can kana neman wata wanda ake ba ɗaya ba dakata me yasa ba ku da wani tunani ne ko da yaushe kuka taso sai maganar addini addini alhalin kuma addinin nan namu duka Allah muke bauta ma a musulunce ba kyau ki shagiya ba kyau kai caca zana duk an haramta su haka kristan duka an hana to me yasa ko da yaushe mu zamu rinka kawo wasu abubuwa wanda zamu rinka haɗa kanmu muna hada kanmu da kanmu faɗa eh saboda haka ni wannan ban ga wani aibu da zai sa wai ni tsakanina da ita ba za ni ba ban gan shi ba amma je ka in zaka nema yarinya aka ka je ka nema wata can bai kamata ka zo ka nema wannan ba kina nufin ita ne ta tsole miki ido ita ta tsole miki ido ita ne baki so to da ka take ita nake so ita nake kauna kuma ba zan rabu da ita ba kin ga tafiya Kawata, <laughs> kina shanya ne? sun ga saboda tsabage iya wanki kina sa kayan ma tamkar ma sun fara bushewa ne a wannan lokacin <laughs> yayi wallahi <laughs> in kika yi aure ya huta <laughs> ki da saura sauran ki ah, me za a fasa mutuwa ko hisabi kin ga da zaran mace ta kai shekara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha shida na jamfin sha biyar ko Cin ga daidai kenan lokacin da shekara sha shida abin da ya fi tunani shine ya za a yi ta zauna gidan mijinta ya za ta dafa mai abinci da sauransu ya za ta rinka kula da shi da kuma abubuwa al'amura na yau da kullum a san da haka shi ne ba ka yi ba kawo ba ni ma zan so a ce ne auren nan kin san dama duk dan sunna dole su sunna a rayuwarsa ko ba haka ba duk wanda aka sami shari'a sun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce shi ma ya fara tunani idan ya kai wani mazin na rayuwa to amma ina so in sanar maki da cewa ko da na yadda idan Allah ya bidda ba lokaci bai ba shine komai a rayuwa sai lokaci ne kin ga da aure da mutuwa duk lokaci ne idan lokaci sai an yi ta ba makawa ka kira idan lokaci za a yi ko? Awa. <laughs> Bishka da fara. a yi zaki mu faɗa wani faɗa wanda kai ki faɗa wanda a ah, ke kaɗai ya ki kenan kaɗai ya ki ci da ke da yayan yana ɗaki za ka gani na mata Allah da gaske kin gani gaskiya nan da damuwa gaskiya ce ne ya faru eh, menene sunan shi dinnan karin ki dinnan me sunan shi rawu matiyo wato kewa ba ki ma san sunan karin ki no kana yi kamar za ka yi fada da ni shi ah! na kallon ka ya ba zan yi fada da ke ba eh na ga kana ya ba zan yi fada da ke ba macu ya rena ni a cikin gidana macu ya rena ni ina magana da shi macu baya son an samu wani irin mutum ne shi kuma ke ji ka kawo shi hmm. to ina so in ga miki daga yau daga yau dinnan da shi da abokin shi nan da ake ce musulun ko mene ba na so in kare ji ko a ce an gasu kun ba haka ba da ke da matu za ku bari da ya hakuri mene ne ba na gane kan shi ba oh sai ni da yin shiru ya rena ne ta zage ni ba na gane kan shi eh? ba na gane kan shi ba ina ga miki ban jin daɗin wannan to kai hakuri to sannan kuma na biyu ina so in tafiya ina za ka wannan ba rabuwar ba da wuce kamar yaya ba da wanke ba ko da ina zan je ko ba ina zan ba da wanke ba na dai ce miki ina so ba dai na ga miki Allah ya kiyaye ajiyar da na baki ne nawa ne ka bani ba dari biyar dari biyar fa to ba ajiya ba na yi cefane da shi ka ci abinci kuma cefane ne ah sai na yi cefane da shi kamar yaya mai gida me kana so ka dinga yi ne haka na yi cefane da shi fa haba dalla da ne baka dalla ka daina yi yanzu ne yake garewa da ke da kanki kuna hada baki kuna ba magana hada baki ba ka san magana musulunci ina ni ma ba ina so yayi ba fa abun yana da mi ban gadin na rame ba ke rame ina ga kin kin mulmul kin kin kin kin kin abun za ka ji haka ya na fulfulful ka ga ina cikin damuwa ba ba ga ba wato ajiyar na baki na yi cefane da shi ke kasa yanzu ka ga kudin da za kun yi cefane da shi kun ci abinci ka ci kai ma jiya kun ci kamar ya ma rabo na da gamato a gidan nan zan tafi zan tafi sai gan da za ku ina ji ku zan tafi ba damuwa ai zan ganda da rayuwa gidan nan in kara baki a jiya ku yi cafe ne da shi jesus a'a shaitan ne yanzu ba jesus ba na tafi ah. ka je ka ci abinci ka shafa kuɗin ka kai kula abinka ka zo nan dan dari biyar din da na doka na yi cefa ne da shi shine ka zo ka sa ni gaba kana ta mun masifa wane zan ji da shi zan ji da matu ne ko zan ji da kai Ban gane bane ya kake canzawa ne haka kullum kana canza ka haka. ko kuɗi na kake sacewa ne ya zan saci kuɗin kana bani kuɗi ne abinda kuɗin kan ba giya ba me kake share da kuɗin ka kai ka shiga hankalin ka wai ma daga ina kake tukuna gurin musulmin ne wajen musulmin ba na gama ka bi hankali da yaran nan ba ka shiga hankalin ka ba wallahi yaran ne kana gani yaran ne yaran hausa wannan wallahi ranar za su ji maka ba ruwa ba su da mutunci ina gama me yasa kai baka ji ne amma shi yana kyautata min shi yana kyautata ma ko ni ban kyautata ma eh ka shiga hankalin ka nan wallahi muslim yana can yana ta jira da shi ne nake so ka yana son ka fara wallahi ina son shi saboda yana da kirki so kai a hankali fa ka san yaran hausa duk da mu ma hausa ne amma al'adar mu ba ɗaya ba da addini haka ne ya hankali kar su zo su maka wani abu amma anti shi dai yana da kirki wallahi halin shi yana da kirki yaro yana da kirki wallahi yana da kirki hmm? ga wannan 60 naira ne a gate nagode anti Allah kai male aiwa to kake gani wannan alajin ma da kake gani ba karamin munafiki bane ba fa wato masu kuɗin nan da kake ganin su kai dai bari ai an daɗe ruwa ana ruwa ƙasa na shan gida haka ne wannan mutumin ni na riga na gaya maka da cewa dole ne sai mun yi masa da gaske idan ba haka ba kana ganin ma mutanen nan wai goyon bayan sa yake baka ji baka ji ma goyon bayan sa yake mu yana nema ya gaya mana magana wai wani wai ba ma biyan kuɗi akan kari kaza kaza wato ma yana goyon bayan sa gwara shi ma kenan akan mu yanzu to na mataki ya kamata mu dauka akai bai duk abin da ya koro kifi daga cikin ruwa ya fada wuta ka san ya fi ruwan zafi billahi lazi la ilaha illa to yanzu in ya san wata bai san wata yanzu me kake nufi za ya wannan mataki ya kamata mu dauka akan mutumin nan ne irin wannan cin mutunci ne bana so yanzu me matakin da zamu dauka ne kawai ka ga mu mafita guda daya in so mu san me abin da zamu mafita kake so kai ita nake so mafita kake so kai mafita nake so san me zamu yi akai kana ji na ina ji a a ba kuma fa wallahi haka kamata mi fa Allah mutumina ai shi yasa wani sa'in haushi kake bani wani sa'in ya ce. Ya abin nan, ya ce, ya ce. mijinki na zo gurin shi batun kudin gida hajiya ki ya hakuri dan Allah in ya dawo zan gaya. kullum kuke na ya hakuri ya hakuri yau wata shida ɗaɗɗe ɗaɗɗe shida ba ko sisi gashi kuna can gyara muku bayi ta zan yin gyara muku bayi kullum da safe hajiya cikin gidan nan za a zo a jefa mana kasusuwa a bakin kofar daki eh? an cin kaji ne an iya amma ba bi iya bai kudin kaya ba ba abin da ga maka nace ka daure kai hakuri kwantar da hankalinki hajiya wallahi tallahi kai kwantar da hankalinki dama duk gidan nan na yaba da hankalin mijinki ba mai hankali a gidan nan irin shi idan ya dawo ki ce da mun sakon kuɗi ne na zo in bashi na wuce sai an jima hajiya ina nan ke kin saba mun munafinci sai arziki ya zo min ki zo ki ce min ba haka ba kar ki sake aje ina wuni ba wani ina wuni magana kuɗi kawai kuɗi na zo an saba ni kuɗin gida eh kuɗi na zo matsalar kenan ka shigo gida mace tana jin ciki kuma ka san ka shigo amma ba za ta zo ba kawai ta banna a zaunar ta baba furera Kama mai gida kana ta kira na kana ta kira na ai na san kana waje ko? Ok wato kin ma san ina waje sai ki mai da ce ni mutumin banza ke kina ciki ni kuma ina waje in ta surutu ta babatu to mai gida wani ne mutumin banza kuma to ba gashi ba to ka yi hakuri ai kai magana sai a ce ka yi hakuri a kashe a ka da ruwan ya rika na hakura ba ba dan abin tabawa a cikin gidan babu babu wallahi kaga mai gidan na wanta ma ina zaune da sai ga wacce katika ɗin nan wani irin mahaukaci ne ni ina maganan abinci ke kuma kina mun maganan kyatical ina ce sai na ci na koshi kafin za a yi maganan waye yake da suna ne ne ko waye wannan kuma gaskiya ni da laifi ai wannan gaskiya to amma in ce dai sallama yayi ya yi ya ya ya haka wato abin da nake so da ke yanzu mm. kin ga tunda da shi wannan kitikar din ya matsa ya matsa ya matsa ya matsa in ya zo ki ce mishi kin isar da sakon ki ki ce mishi kin riga kin isar da sako ni kuma in Allah ya yarda ya haɗu da ni da shi mu yi magana da namiji da namiji kin gane da dai babu a cikin gidan wallahi babu Allah zai mu fita to mai gidan ka fita ne ko me zan ci ya me zan ci mun ka fita to idan kika hakuri kika ci babu ma ai babu matsala eh bari je sai Allah ya mun dawo eh. Me ya ɗauki da Matthew. ban gane mai haɗa da shi ba. Ke da ka taba su ƙananan munafurci. Shi yana da abin da za mu yi munafurci ne? Ina miki gargaɗi da ki ta alkashi in ba haka ba. Ina ba ruwa na da mai gidanki mm. ina ruwana da mai gidanki bai nan ni kudi nake so dala ki shiga niki fito min da kudi ya Allah na rage ke da su ah dala tsaya daga can tsaya dala tsaya daga ah ni tsaya daga can ah wane ni ni dala dala a san wannan lokaci na ruwa idan mutum ya sake ya ji gidan shi a cikin ruwa wallahi ko kenan ke kenan ko da yaushe tagumi yau ki da kiwancan, gobe ki da kiwancan, ke ba dage ba amma sai masifa abadan Allah gashi na san barki da tagumi ai sai ki ta yi haba mai gida wani ne ka bani da tagumi na zo nan na kawo maka karan mutane na gaban ka ba gashi mijinta ya zo goyon bayan ta amma kai sai ka kama nan ka kama can eh ka zo ba gaba nan kuma ka dinga cicika mun baki ai matsalan kenan wannan bayan nawa tun da na auro ki daga Naiza na kawo ki bayan nan ya samu matsala ke ba za ki taba ganewa ba to wani goyon baya kuma zan yi ina bayan da zan goya ki akwai matsala kai kenan kullum sai ka tashi ka dinga yaba kamar wani wani bawan mata mutum ya kawo maka karan mutum ka kama nan abin da ya kamata ka yi ba za ka yi ba sai ka kana cika mutum baki ni ne ma bawan matan ni ne ma bawan matan ni ne bawan matan ba matsala ki je kin wakai kuma wallahi talama ka dura da muka fara fara a cikin gidan nan kuma wallahi tallahi sai na yaji eh? ba ban ga wanda zai dawo da cikin gidan nan ba kuma ko da kike maganan yaji ko da kike maganin cewa za ki yaji ba yaji ba ki yi kulikulin kubura kina komawa naija ta nan zuwa naija ai da nisa <laughs> akwai nisa matsalan dai kan su ma ke min ke su bani da baya na ciwo za ki ɗauke ki zuwa naija me ruwanka me ruwanka aka ba ki zamo mara muruwa, Allah ka samu mai dace rayu